وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدة وتم المحرم شكرا تدبو ليا لدري حدود أربعين أكو هجرية والإيلات لشاد يرد وتنتقل شكرا تدبو بيود عشرين لديان ميلادية muna da rufi na 98 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka a muktasar zadul ma'a na shekul wata islamiyya muhammadu wani da abdul wahab rahimahullahu ta'ala idan yanwa za su iya tunawa muna cikin fasali ne da ke bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa da yadda mutane suka karbi da'awar da kuma yadda suka yi tashi da cikin musulunci yau ma ta tashi gabar magana da ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بأيدي دينهم آلهتهم فإنئذ شمروا له ولأصحابه عن ساقي الأداوة فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأبي طالب لأنه كان شريفا مؤظما فيهم وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تعملها yace mutane ke ta shiga cikin addinin Allah ɗaya bayan ɗaya da da'awar manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi sallam shawa suna ji suna gani suna da ƙarfin mulki da sarauta da isa amma ba su iya hana mutane su ga addini ba kuma ba su iya yi wa annabi magana ba sallallahu alaihi wa sallam haka abin ya zo yi ta yaduwa musulunci da mun ya zo yaduwa yadda ka san gobarar daji haka yake yaduwa a ta shiga a ta shiga amma yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara bayani da aibanta allolinsu gumakansu kalmar aib ala ce musabbi ala ce a asab ana nufin aibantawa cewa ba su cancanta ba a yi musu bauta kuma ba alloli ba ne kamar yadda su suka da su alloli to na irin shan maru lahu wajen sami an dawa daga lokacin kuma kwarai shawa suka naɗe hannun rigar suka naɗe ƙafa suka kimsa don bayyana adawarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma addinin sa da dawarsa me yasa saboda ya ce allolinsu ba su isa ba ba su kai ba amma cikin taimakon allah allah yakan taimaki addininsa ta hanyoyi da dama sai allah ya ba wa addinin musulunci kariya ya tsare musulunci da bakon annabi mai suna abu talib fahimar ba Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zalik Allah ya ba annabi kariya da bakon sa Abi zalim shi mutum ne babba a cikin Qurayshawa rajulan sharifan mu'azzaman fihi mutum ne babba abin girmama a cikin ba musulunta yayi ba amma dai ya nuna kaunarsa da soyayyarsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da cikin hikimar Allah shi ne a kamar hakimin ya bar abu talib a kan addinin mutanensa ma'ana bai sa ya musulunta ba lima fi zalika saboda a cikin haka akwai maslahohi da amfani ga wanda wato ya lura ya mai da hankali wannan bayanin yana nuna mana abu talib ba ma'anin sallallahu alaihi wasallam bai musulunta ba sabanin yadda wasu suke ta faɗa cewa ya musulunta a abin musulunta ba kamar da ibn yi bayani a nan cikin zalima kuma wannan shine riwaya ingantacciya da ta tabbata a cikin wayoyin da malamai da ruwaito a cikin littafin musulunci ingantattu annabi ya ce ya musulunta din amma bai musulunta ba ya je lokacin bayan da lafiya abu talib kenan aka gaya mata cewa yana cikin wani yanayin da ba shi da daɗi kamar zai mutu ya tarar da manya-manyan kurin shawa sun kewaye shi kafirai kenan suna ta da masa cewa lallai fa kada ya yi imani da addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yana zuwa ya tarar da shi sai ya kokarin ba shi kalma ya ce ya kai babbana ƙulla ilaha illallah kalimatan uhajju laka a yin Allah ya kai babbana ka ce la ilaha illallah ni kuma wata kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah in dai ka ce la ilaha illallah to ni kuma na yi alƙawari zan tsaya ma a wajen Allah ko da ba ka taɓa yin komai ba a duniya ni kuma zan tsaya maka allah ya ba ka iko musulunci sarki da mai ya kalle shi ya kalle shi ya kalli manya-manyan kwarai shawon kafirai da suke tare da shi sai suke ce masa a sarrafa an bin ya yanzu kai za ka kyamaci millar abdul addinin abdulmuttalib za ka mata ba za ka bi ba ka zo ka bi addinin yara addinin muhammadu shi ko mazala ya ce shi ya amukun la ilaha illallah kalimata da hajji laka biha Allah. ya babba na ka ce la ilaha Allah, kalma ce da zan tsaya maka ne kuma a wajen Allah haka suke ta bugawa suke ta nemi ta amma Allah ya ce lafiya ba wannan yake ce riwaya ingantacciya baban aliyu ibn abi talib baban aliyu bai musulunta ba daga ƙarshe ya ce ana ala millati abdul muttalib ya cika ya ce ina kan milla ina kan hanyar abdul muttalib ya cika annabi ya fita yana da ɓacin rai da damuwa hazinan kaliban shine Allah ya sauka masa da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba ka shiryar da wanda ka ga dama Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama annabi ya so Abu Talib ya musulunta amma bai musulunta ba haka Allah ya kaddara to kuma kaga dan wani ya zama musulunta da shi yanzu ko ya yi ta yada ce ya musulunta to kaga wannan tasa ce shi ya jiyo amma dai bai musulunta ba shine zance mafi inganci kuma shi annabi ana neman masa matsayi da daraja da karama ne da abin da Allah ya ba shi mana duk wani matsayi duk wata karama wacce Allah ya ba shi ita fi daraja da matsayi a wajen Allah da wajen mutane sama da wanda mutane suka kira da ƙarya ba a girmama manzon Allah da ƙarya ko a yi masa wata karama da ƙarya a a tabbatar masa da abin da Allah ya tabbatar masa a tabbatar masa da abin da manzon Allah ya tabbatar masa ma'ana shi ya tabbatar wa kanci wannan shi ne abin da ya fi dacewa ana ta gangano da surutai kaji ana cewa eh, malami mai karantarwa eh, na bid'a za ka ji yana ga mutanen nan ba sa san annabi kaduwa wai abu ne din nan wai wai kaji bai musulunta ba to yaushe musulunta yaushe musulunta bai kamata a ga gari a cikin addini ba Allah ya rada ba. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تهنيه ابتنع بهم وسائرهم تصدوا تصدوا له تصدوا له بالأذان منهم عمار وأمه وأهل بيته فإنهم ألبهوا في الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فنادي حسن تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم wanda yake da dangi a shira, wanda yake da dangi da za su kare shi to sai samu kariya da su shine zana abin abin ya kai ga da abin ya yi tsanani safa a nan alaihi wasallam jini, kowa ya zai nemi yan uwansa danginsa na jini su kokarin ba shi kariya dangane da ta'addanci da azaba da za a yi masa a garin baka, wasu kuma azaba aka yi saboda ba su da yan uwa sahabin da bai da dangi to shi kan ya azabtu a lokacin ba wanda zai taimake ka kan ba dangin ba aka ce musu azaba cikin waɗanda waɗanda dangin su ba samu dangin da za su ba su kariya su taimaka musu ba akwai amma ya yasir da biyarsa da iyalan gidan gaba ɗaya gidan ammar ammar bin yasir da mahaifiyarsa da duk iyalansa gaba ɗaya su kan sun azabtu fa inna uzibu billah an yi musu azaban saboda Allah azaba manzo Allah ya kasance a wannan yanayi ya zo ya wuce ta gaban su amma ibn Yasir da mahaifiyarsa da yan wasu ana gana musu azaba a garin Makka amma ba yadda manzo Allah da yake ce sabra ne ala yasir fa inna ma'idukum aljanna ku yi haƙuri ya ku ala kuma janna. aljanna mawa'id mawa'id naku makomar ku shine gidan jalla ku yi haƙuri da duka ku yi haƙuri da azaba ku yi haƙuri da jifa ku yi haƙuri da kisa ku yi haƙuri da kaza da kaza sakamakon ku dai shine gidan jalla wannan ya ku yan kwana annabi rahama da yi ya rayu a makka ya yi rayu a wannan yanayi da ba zai iya magana ba saboda azabar da ake musulmi suna ji suna gani sauran sahabbansa suka yi imani da shi ba sai dai kowa danginsa su tsare shi da yake suna kula da dangantakar su ko da ku kai musulmi ne in dai dan danginsu ne to za su yi kokari su ba su kariya haka aka yi ta rayuwa cikin wahala ga Ammar ibn Yasir ga mahaifiyarsa a shanya su a rana a yi ta duka ana zuba musu yashi suna haƙuri haka في شهادة ga bilal wa minhum فإنه أذب في الله أشد الأذاب هان عليه وهانت عليه نفسه في الله وكان كلما اشتد به الأذاب يقول أحد أحد فيمر به ورقة بن نوفل فيقول إي والله يا بلال أحد أحد أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا أتكلم أن ذاك وأذابا أقي أقي بلال لا دان عن النبي صلى الله عليه وسلم بين متمني متم حبشا ما الله يجمع ماشي أن النبي كلام صلى الله da bawa ne ya azabtu dole in tarihin musulunci yana bayani akan suwa suka wahala akan musulunci akwai ladanin annabi shine bilal da zabi rawa da yawa daga cikin sahabbai ba samu wato falalar azaba azabtuwar da ya su samu ba duka dai zagi dai cin mutunci dai daure su ake a rana malam inda wata ran ka taba rayuwa a makka lokacin da ba ac ba wutar lantarki to za ka gane wa garin ba shi da wato ba shi da sanyi kwatanta zai lokaci ga duwatsu suna tiriri har yanzu maka duk cikin duk duwatsu ne maka tiriri in rana ta daki duwatsun nan sai dai ka ji garin yana gum har yanzu nan nan da ba dan albarkacin nihima da Allah ya wa kasar suke da arzikin wutar lantarki da kwanci shan ba da kasar nan wallahi ba za ta zama ba ta haka ta haƙuri idan ya azabtu ya azabtu sai dai ka je nan ahadun ahadun ahadun yana ga mutuwa zai kawai shahada daga kiran Allah waraka ibn nawfal shi ma ya zo ya wuce ta gurin bilal ya ga ana mai azaba yana iya wallahi ya bilal shi ma na ahadun ahadun waraka ya ce wallahi idan suka yaƙe shi suka kashe shi to wallahi la takhidan lahu hanana sai na riki kabarinsa ya zama wuri ne na tsammanin rahama da jin kai saboda wannan bawan Allah wali ne na gaske kalmar la attakhidan lahu hananan wato zai riki kabarin wato guri ne na rahama ya rungumi kabarin ya shafi kabarin kamar yadda ake neman tabarruki da wuri mai albarka ba wai don wannan bayani ba ana halatta yin hakan ba ne ba don bai yi ba yau amma yana so ya nuna mana wannan bawan Allah ne mai matsayi da daraja amma ba su kashe shi ba sai da aka zo sai na abubakar ya zo wucewa ya ga azamar da ake masu ya ce kai jama'a ya ce wannan bawan Allah nawa ne kudinsa a gaya mu za ka iya siya ya ce zai siya suka ninka kuɗi suka ninka kuɗi suka ninka kuɗi ko tayawa bai ba ya ce an siya ya lale kuɗin ya biya babban ɗan kasuwa sai na abubakar wani ɗan kasuwa masu yawa Allah aiki ya lale kudin ya bayar ya ce shi ka miƙe yau ka zama ɗa cikakke daga yau shi sa bilal baya mantawa da abubakar bayan manzan Allah ya yi wa fati yaransu bilal ya ce na daina kiran sallah ba wani wanda zan kira masu sallah kuma abubakar ya ce a kira shi bilal ya ma yi tafiya bar madina ya ce a kira shi ya zo ya ce ko zai ka taimaka ka ringa mun kiran sallah ya ce gori za ka yi min dan kayan ta ne <laughs> babban ladani ke duk da wannan wahala da ta sha annabi ya nuna masa kafin ya bar duniya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah cikin ikon sa ya nuna masa aljanna ya nuna masa aljanna yana shiga sai ya jiyo karan takalma a gabansa kuyayen kuyayen kuyayen a cikin aljanna ya ce wannan ba sai aka ce bilal ne bilal na wa bilal na da ɗinka can ya tafi cikin gidan aljanna sai ga wani dogon bene gida babba ga 'yan matan aljanna hururin a kofar gida ya ce wancan gidan nawa ya aka ce gidan umar ne umar naka umar bin khattab ya ce na yin ƙuranar shiga gidan nan in ɗan leƙa ya ce sai na tuno kishin ta idina umar saboda na ga matansa na hururin a kofar gidan sai ban shiga ba to shi ne sai annabi ke gaya masa shi ne. umar ya ce ai kaji kaji na zo na ga gidanka a gida don na zan shiga sai na tuno kishinka sai umar ya fashe da kuka ya ce ya rasulallah a alaika azab ya rasulallah kai zan zan yi wa kishi ina ma da ka shiga ka gano mu <laughs> Allah wa akbar Allah karimai bilal ko da annabi ya zo ya kira shi ya bilal yake me kuke yi haka Allah ya nuna mun kai na jiyo karan takar maka a gidan aljanna me kake yi yace shi yace to me yake yi shi yace ka dai tuna yace to ya rasulullah ina da wasu wata a guda daya duk lokacin da nayi alwala sai na busar da alwalan nan da raka'a biyu duk lokacin da na yi alwala to sai na yi sallah raka a sai a ya ce to za wannan shi ne allah ya baka wannan matsayi a gidan aljanna na bayan allah allah ya kan jarrabe su su fada cikin ibtila'i su fada cikin wahala amma kuma allah ya yi su da yawa akwai mutanen da sun wahala a rayuwa sun wahala akan harkar da'awa ko akan harkar addini har ma ana ganin kamar ba su nagata amma kuma Allah ya mutunta su yi girma su haka Allah ya kaddara shi wannan addinin ba a girmansa ba a cin nasara a cikin ta sai an wahala sai an ta samun zangwama sai an ta samun surutu sai an ta samun kiyayya sai an ta samun gaba sai an ta kashe wasu wasu da su addini yake ɗaukar amana zubar da jinin mutane kuma ba wai don wani abu ba ba don ka tsurar wani ba ba don ka za ba a me yasa za ka ce a yi gaskiya wasu farautar su ake neman su ake ya za a yi a halakar da su saboda wani addini kuma har yanzu wannan ta'abi din azabtarwa da daurewa ana fahimtar kar ku ɗauka yanzu ba yi ana yi Allah kiyaye tsautsayi ya sa ka fada hannun waɗanda suke makiya addini ne a kama ka ko a kai ka wani guri ta dalilin harkar addini ka ga azabar da za su ba wasu kashe su ake wasu illata su ake ana yi karkace ba ya danganta da ƙasa da ƙasa wani abu kuma ba a sani akwai wanda ake boye su a neme su a rasa in an ga dama iya eh, lokacin da ga dama su a kashe su abin ne ku gama duk ihun da za ku yi da shige a gidan rediyo da duk abin da za ku tuntunan sun dade a gaba duk ana yi limana da ajiyar da yanzu kwanan nan a masar manya-manyan malamai malaman da ake ganin su malamai ne na duniya الشيخ حسين يعقوب محمد حسان سوني معلمي a masar da suke motsa masar irin sun shek abu isa ne shi baya nan ba shi da a yana yana kafa da shi ma sai ya gaba da tasa a wannan kwanakin haka ake ɗauko su irin waɗannan su shek hassan ba mamad hassan babban kafi babban malami dattijo su sheikh mustapha al'adawi hafizahumullah su sheikh hussein yaqub wani malami za ku ganshi, shi farin malami mai farin gemu sosai yana tsawon rauni. wallahi malam a kotu ake kawo su a rika su ana tambayar su alƙalin da sun haife shi watakila sun yi jita da shi yana jaka musu bawa sai ga sheikh hassan muhammad hassan a kotu da 'yan sanda a gefensa bai kashe kowa ba bai zaki kowa ba bai ci mutuncin kowa ba an shiryo sharri an saka masa kyamarori sun a irga ƙaramin alƙali yaro ƙarami yana masa tambayoyi na wulaƙanci dole sai an sa shi ya faɗi wani abu da za a kama shi a cikin jininsa ya halatta a kashe shi ba daure shi dole ana ta ƙoƙarin ƙulla alaƙar sa da 'yan ta'adda masu yin ta'addanci me ra'ayinka a kan su wane me kaza wane ne kaza iyaye kaza ne za ka ce aka ibnu taymiya ne ya ce kaza ya za ka ce wallahi wallahi wala kai kuka ka zuba da hawaye bayan watanni a daɗa ɗauko shi a dawo da shi haka aka ɗauko malaman nan masu daraja malaman ana sa su a gaban kotu ana neman a ga wallansu a wulaƙanta su a cozar su a ƙasa irin ta masu kusa da suke da tarihi na annabawa tarihin musulunci to ina ga sauran ƙasashe da babu addinin ma a cikin tsarin daular su ko na sauransu to suna ce ta rayuwa dole sai an wahala amma a cikin wahalar kuma wasu za su mutu wasu za su ci gaba da rayuwa kuma addini zai ɗaukaka shi addini duk lokacin da aka matsanta wa masu shi kuma lokacin yake daɗa fansama ku gane wannan baya sa mabiya wai su ja da baya a lokacin kishin addini yake karuwa duk ɗan banza yana iya yin banzancinsa a duniya ba da matsala amma wallahi yana gaya maka mai addini mai addini mai addini duk inda mai addini yake to sai ya ɗanɗana kuɗaɗe ana faɗa da zuwa ke sauraron wani malami yana bayani a kan shek usman bin fodi lokacin da ya zo yake da'awa daidaikun mutane suka amsa kiransa a hankali a hankali jama'a suka fara fahimtar da'awarsa ya fara samun mabiya ana kayan karatunsa sai kuma aka yi ƙoƙarin yaya za a hada shi faɗa da sarkin gobir a wannan lokacin ba wajen gwarzo in ka ji gwagwarmayar da suka buga fafata wanda suka yi wajen da a wanda shek usman bin fode ya yi wallahi za ka ce yanzu bacci muke yi amma alhamdulillah ya nasara shi kadai bawan Allah ta kula da ya yi ta da'awa ya yi ta yawo birni da ƙauye mutane suka amsa kiransa ya haƙura da talauci da rashi ya fuskanci Allah ya zama sai dai a kira shi har sai da aka gaiga a lokacin gwamnatin idan shi usman bin fodiyo ya faɗa to maganarsa ake bi ba a zanta gwamnati sunan ne kuma ake tunanin ya za a kawar da shi sun amma ibn yasir ummu amma su bilal da jininsu ne da guminsu da wahalarsu wannan addini ya ɗaukaka ya yadu yau ya zama gashi nan muna samun su a ƙarƙashin fanka da ya kwamishin suka yi ibada suka yi haƙuri da talauci ka duba ƙarfi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama da alƙawarin da Allah ya zai taimaka wa addinin. amma yau ga manzo Allah ya zo yana wucewa yana kallon ana dukan su amma da ya ce ma'ana azabar da za a musu shine shimfidar da addinin zai samu ƙarfi ko din ku yi hakuri sakamakon ku gidan aljanna ne amma akwai lokacin da musulunci zai samu ƙarfi insha Allah ta'ala kuma wanda sai yake mana albishir duk wanda aka cutar da shi filla a cikin addini to sakamakon su shine ne gidan aljanna kuma zamani ya zo da ya kamata duk masu harkar addini su yi tsantsan kuma su rinka sanin zamani wallahi ina gaya muku ba abin da aka fi ji a duniyarci a yanzu aka fi ji masu duniyar irin addini da ne addini kuma ba su da barazana sama da wanda yake mai addini da da'wa. haka kuma Allah ya kawo yanayin da lokacin da haka za a yi kai mana gadar gari za a yi kai mana abubuwa don a tunzura mu mu tashi ha fa fa don a samu damar da za a zo kuma a mulkushe wani lokacin za a zo a ziga mu ko mu fada da juna ko mu yaki da juna ko mu tada hargitsi in muka tada hargitsin to sai kuma a shigo da sunan za a ba mu taimako to daga wannan ba da taimakon kuma za su illa da za su illa sun shige cikin ku sun san sirrin ku sun kuma zauna a ƙasar kuma ba uban da yake fitar da su yanzu misali bala'i da ya same mu a jihar borno kisan kai da zubar da jini da aka shekarun da aka ɗauka ana yi alhamdulillah muna roƙon Allah da da kwantar da hankali wasu sun mutu sun tafi wasu kuma har su mutu suna cikin kaskancin rayuwa da wulakanci saboda dalilin wannan rashin zaman lafiya wasu suna daji sun gudu wasu kuma suna nan suna gudun hijira ba uwa ba uba ba dangi ba kaka ba kowa turawa suka shishigo da sunan za su ba da taimako taimakonsu kuma ya fito fili suka saba da mutanen yanzu ana baka labarin abubuwan da ke faruwa a sansani na gudun hijira a ƙasar nan gaba daya abun bai da daɗi dandali ne na rashin kirki dandali ne na zina duk yara 'yan mata da suka taso a wannan wurin da aka kashe iyayensu ko suna yara har girma ya kama su to in ba an yi daga su duk karuwa ne ke zama suna bukatar tallafi suna bukatar agaji a lokacin da mu masu kuɗinmu sun riƙe su suna da kuɗi mutum ɗaya a najeriya mai kuɗi ɗaya a najeriya zai iya ɗaukar nauyin duk dukkan gudun hijirar najeriya gaba da yawan lafiya kuma wallahi kawai zai zo bai shi ba zai iya gina musu jiha guda ba wai kauye gari ba jiha a samu daji a yi jiha guda a gina ta gaba ɗaya gudun hijira ne a musu kasuwa a musu makaranta a musu masallaci a musu komai mutum ɗaya wallahi cikin waɗanda Allah ya mana arziki da su 'yan Najeriya musulmi ba ba kafiri ba wallahi akwai wanda zai iya wannan amma ba a yi ba ne in ma an yi ko ne na farko an yi wannan ya ka kaza wannan ya mika kaza wannan yi mika kaza turawan daidai su din ne da suke tare da su to yaro ya tashi bai da uwa bai da uba bai da kowa yana hannun bature sun gingina musu coci coci suna koya musu wake wake da tsalle tsalle da wake su da su suka saba kuma sun dora su akan abin da suke so wasu ma a tattare su a fitar da su daga kasar ma a zuba su a fitar da su ma a kai su wata kasa ma ba ba sun yi haƙura sun je sun shiga dajin sun zauna da su wanda wurin da suke gudan hijiran kai baka isa ka je ba sai an kai ka da airport su ko da motocinsu da gidajensu da komai a nan suke kwance su ci su sha su su ba su abin da su ba su gaba ɗaya yaran da 'ya'yan da matan duk sun dawo hannunsu su suke kulawa da suke musu komai da komai Allah ya saka gwamnan Borno a Professor Zulum da alkhairi ya yi ƙoƙari yana kan yin ƙoƙari wannan bawan Allah muna taimaka addu'a Allah Allah Allah ka taimaka masa ya yi iya kokarin sa yana kai kawai abin da yake bukata a taimaka masa da addu'a kuma a tallafa masa Allah ubangiji cikin taimakon sa ya cire masa tsoro ya sa masa ikhlasi da kafa mutumin ne yake tafiya ka duba yake shiga unguwannin mutane sai ya tashi ya tafi ƙauyen nan ƙauyukan da ake gudun sai ya je kwana uku hudu a ƙauye kuma Allah ya kare shi su kansu masu yin ta'addancin kuma su kyale shi saboda ya rike gaskiya iya ta kokarin gina musu garuruka yana ta dawo da su yana kuka yana ba su taimako yana wane ne yana wane yana wane to wannan mutumin da za a samu irinsa irinsa irinsa mutum goma a jihar borno da an gama warkewa daga dukkan wannan masifan da bala'i amma ya ne kiran anan shi ne masu halinmu da 'yan siyasarmu da masu kudadenmu da suka shahara suke da kuɗi ku fito ku taimaki bayan Allah Allah ya muku albarka to ba ku taimaka ba ko ba su taimaka ba an isa a hana wani bature ya zo daga ƙasar waje taimaka musu ba da sama kuma duk inda bature ya kawo maka kuɗi wallahi kar ka ɗauka zai kawo maka banzani ko bashi da suke ba wa gwamnatoci fa kar ku ɗauka wai a banza ne in sun ba da bashi ba akwai tabi'a akwai wani abu da zai biyo baya shi bature baya ba da taimako a banza haka kawai yana da manufa to kar ku ɗauka taimakon haka ne kawai a'a akwai manufa su wannan shine tasku da wannan al'umma take ci. an zubar da jinin iyayensu an kashe su an raba su da gidajensu an kone gidajensu an yi tala kuma sun dawo kuma ba su da gata ba su da gata ko da azumin nan da ya wuce an ta kukan akwai wanda suka yi ba sa iya azumi saboda ba abin da zai ci da kuma waɗanda suka mai da hanyar 'yan gudun hijiran kuma shi ne hanyar samun arzikin su kuma idan gwamnati ta ba da ɗan taimakon da za ta bayar su kuma su lankwame tabbas gwamnati tana yi iya abin da za ta yi tabbas daidai gwargwado sai dai matsalar gwamnati shine in ta miƙa to baya ƙarasa hannun talaka za a yi ta kwakwazo a ce kaza kaza kaza sai ga an ware biliyoyi a faɗa a jarida a nta network labari a faɗa a yi waye da sauransu duk an bayar ba kun je ba kuna murna to sai ku je gurin kuma ku ga ina abin yake babu baya shiga hannun talakawa kamar taimakon noma ne a yi an ware biliyan dubu kaza za a ba wa talakawa a sai saki a sai kayan noma a gyara kaza a yi jam dam a yi wane ne a yi wane duk an fada a jarida duk an yi kaji a yi kaza amma ina suke babu suna nan wasu ogogi sun riƙe sun ci sun ci sun ci haddana Allah ta shi kuma Allah ya hana su lafiya Allah ya hana su nutsuwa da yawan su ba a iya bacci sai sun yi wa kansu allura amma sun hana sun hana talaka sun hana talaka ne wato shakatawa da morewa duka wannan ya koyan kwana in ka dubi janibin addini wani abu ne daban in kuma ka dubi janibin rayuwa wato ba abin tausayi irin talaka kuma musamman wallahi talakan najeriya ina gaya muku wannan kun ga yanzu siyasa na da ake fuskanta wannan siyasa da ake zama an santi wani ko santi tiri ko su Allah ke yi ni saboda tsoro ne ma an da ke cewa wani Allah da ke gaya mu ajandar tunanin gaba ɗaya masu neman mulkin Allah ke yi Allah ba harka ta tunanin talaka ba ne kawai yanzu shi talaka yaya za a yi a amfani da shi ko a riƙe karagar mulkin ta koyaya mugun nufi da ake ta yi talaka shi ne abin tausayi da jininsa za a yi amfani da sunansa za a yi amfani kuma ba zai zai samu kamai ba yanzu wasu suna nan ba a san su ba wuce mutane kuma sai dab da lokacin ya zo za su ta bullo da kawukan su wallahi malam ciniki ne ake kasan ciniki ko kasuwa kasan a taya abu a kasa ko to haka ake da yancin mu wallahi haka ake ciniki da yancin wannan ya fito ya yi fosta wannan ya fito ya yi fosta wannan ya fito ya yi fosta duk duk an sani duk za a zo a yi ciniki da ƙarshe wani za a sayarwa wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza wannan da yana tare da wannan yanzu wannan baya da shi ba zai canja ya ɗauko wannan kaza kaza kaza nawa zai samu kaza kaza shi ne kawai lissafa ko kai yanzu a garin nan kana ma za ka yi ɗewa kai ta ta buga maka fasa ka ce shugaban kasa take nema ka ta da kura kai ta turawa gidajen rediyo kana biyan dubu goma sha biyar ana hayaniya a kanka kana kaza kaza da an zo kiran ka za a yi musamman a ce kai zo ka gani me za a baka ne ka sauka kawai ka kaza ba za ka su sun fi arba'in masu neman shugaban ƙasa sun fi arba'in sun fi hamsin da yawan su sun san namu ba samu ba amma kasuwa ce bari zai ta da kura a yi abubuwa a yi gayya a yi tawaye a yi tamikin a yi menene a ta da kura mutum ya nuna yin karfi na karya daga baya a zo a yi cinikinsu akan bidiyoyi? ko kuma nan duk talakawa ku ne abin tausayi a abubuwa ne muke ai ne ma ya fito duk duk a raba hankalinku kuma duk ƙarya ce duk sun san wa za su tura wallahi a yi ciniki a ba shi kasansa sai ka ji tsundum ya yi hijira daga guri kaza tsundum ya ya shiga guri kaza kuma sai a ɗebe ku yi yo kuma ta huwan goma shikenan shi ya koma da wani abu ne kai kuma miskini da ne ka goma an sa ka zagi wancan an sa ka zagi wannan saboda baka da manufa kai talaka baka da ra'ayi dala ba haka bane ba mu da manufa ba mu da ra'ayi da ka kawai duk inda aka ɗebe mu tafiya muke kawai da ko shawara kama ba za a yi ba za a koma kuma dole ka koma dole ka koma saboda ana amfani da rashin iliminmu ana amfani da jahilcinmu ana kuma amfani da kwaɗayinmu asibirallah ne mai wakili amma bin yasir bilal ibn abi rabah suna cikin waɗanda suka azabtu walamma shadda azahum alal mu'minina wa fatana minhum man fatana أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة إلى أرض الحبشة إذا كن قال تاريخي da su amma suka sha wahala su bila suka sha wahala su da makamantansu ku lura abin mamaki duka waɗannan gaba ɗaya talakawa ne ba 'yan dangi ba kuma su ne kajuwa na sifin malam abu ya yi tsanani shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya wuce ya ga ana azaba wa sahabbansa ba zai iya musu komai ba sai Allah ya masa wahayi ya ce ka gaya wa sahabban nan naka an musu izini su hijira su gudu su bar garin maka su tafi habasha ethiopia an ya san ethiopia ko shi ma ku rike ku rike ta inna lillahi wa inna ilaihi habasha jama'a kun san kun san me habasha ta zama yau a duniya ku duba tarihi alhijratul ula annabi da kansa ya tura a habasha alhijirar saniya a ce habasha nan nan habasha ba abisiniya ethiopia wallahi tallahi yau idan ka je habasha ka je ka je ka je ethiopia yadda ka san america ta je ko ingila sun lalata kasar gaba daya saboda sun sani akwai tarihi na musulunci a wurin a a a har muhammadu ya sa hajar hijira ta farko hijira ta biyu hijira ta kaza har akwai wani sarki kirista ne har ya musulunta har annabi ya masa sallah to bar kasar haka shi yasa yanzu jirgin Ethiopia yana da cikin jiragen da ake dalkar giya giya sosai a cikin sa amma ta musulunci ka je ka ga karuwai malam karuwai giya ba wani asar na musulunci in ka sauka kasar amma kuma sabai nan suka hijira ta farko da biyu an gama yakar gurin an binne shi domin andalus ana magana andalus je karanta ne andalus a wurin suka spain suna bibiya duk inda yake akwai tarihi na musulunci wani tushe wani asar na musulunci wanda sai sun mare wurin ko nan barno da ake sai fada ake musulunci ba ta nan shigo ba ta nan shigo yan kasuwan yaman yan kasuwan ke kasuwanci a yaman larabawa suke ta shigowa nan suke ta haduwa da mutanen borno shine har aka samu ake ake ake samun kanin borno empire da ake faɗa suka kafa daula shekaru ɗaruruka komai nasu da gwamnatinsu an taɓa yin gwamnati a ta musulunci mai tsawo shekaru da sojojinsu da 'yan sandansu da ofisoshinsu da komai duk alal islam wal iman sun karanta da haka dole su kirkiri fada da yaƙi a gurin yanzu ba sun jefa fada da yaƙi waye da je gurin sun kuma kafa nasu a wurin kuma duk inda suke shekara ashirin talatin hamsin a wurin an daina jin tarihi da ɗuriyar musuluncin a wurin gaba ɗaya ka je burin ka tambaya da wahala ka zo wani matsar ne na birnin babu haka ne amma yanzu dole ka gudu ka bar gurin duk inda ka ga galiban inda ka ga mutum a birnin musulmi ne wallahi da wannan kewayen caji birnin da wayewaye sauransu ga kuma arziki da yake kwanci a wurin ba za su bar mu mu huta ba malam su karatu suke yi na basira sukan karanta abu su gaya za su dake shi daga nan zuwa shekara ɗari ni ko ni da kai yan ajiyar ziyar zire a cinye a tashi a tafi kawai shi ne problem ɗin ba yi to haka ƙasar habashan nan da Allah wata rana ka ɗan ziyara haka ka je ka sau a ƙasar kai mamaki wallahi ba za ka ce ƙasar na jashi ba ce wallahi ba za ka ce su ja'afar sun je gurin nan ba wallahi ba za ka ce sahabban nan sun je gurin nan ba wallahi babu asarta. abin ya tafi duniyar ce kurin a gaban su kuma sa su aka yi dole dole su yi damun maganar mata tsirara subhanallah ina wallahi ma'ana ko a jirgin su za su gani giya za a zo ana baka kana abin giya ko ɗan karama a ce wai a tarihin musulunci ƙasar nan ba annabi ya tura wakilai kaza kaza giya a sama kana shan giya kuma ba addu'a babu to musulmi ya kamata mu san mu shiga taitayen mu kuma mu san me muke shine gabar da nake gaya mana sai mun bi a hankali muna karanta zamani duk wanda yake wanda yake guri mai tsada yake da abu mai tsada to baya gayyato rikima da fada mu ta da'awa muna karantar da mutane suna sanin Allah a hankali a hankali kuma muna lura da makircin da ake kulla yanzu bari mu mana misali guda ɗaya tun da aka yi tsabiyar nan a nan kano ta zagin annabi nan da ake da cin mutuncin su da cin mutuncin sa ba annabi Allah kare mai ka mana wannan lokaci za ku iya tuna fitintunin wutar da aka ta kunnuwa tun da aka kai mutumin nan kurkuku ko ga abubuwan da ake sai ba ba adadi a tara wannan wutar a tashi wannan a harbe da can a zunguri can a taɓa nan a yi waye a yi za a yi da sauransu don me don a tada hankalin mutane saboda a yi rikici idan an yi rikici na gaya muku shi ne za a samu damar wasu su zo su yi mana mai su shiga cikinmu su yi mana karmu 'ya'yan kaji da sunan taimako su kakashe mu gaba daya yanzu kun ga kwanan-kwanan nan ce jiya na ake faɗa wannan wake gaya mu ya nuna mu wasu gawa yan wani suka je taron maulidi suna dawowa a jihar falato a wani kawai ko a na gari ban iya rike sunan gari ba sama da mutum talatin duk aka yanka su aka shi gaba daya ku lura da yadda ake kokarin kullar titin saboda mai a zuciya a harzuka a ita kashe abinda wasu suke so kenan wannan talatin ana faɗan abin da midiya ta faɗa ne masu gawakin masu na cewa suna neman sama da mutum haka kawai a hanya kawai aka yi ta rotse kansu wanda ya gudu yake faɗa aka yi ta buga kansu a kwalta ana kakkashewa ana yanka na yankawa na abu mutum sama da kaza haka kawai idan ka ga rikicin da ake ta kulla mana arewa nan a irin wannan shekaru wallahi hankalin ka zai dauka ba kuma wannan kuka gani fa akwai saura ma haka za su yi kai to amma sun manta muna addu'a kuma sun manta mu ba mu tsorata bane ni sallah baya tsoro wallahi wallahi amma mu muna son zaman lafiya kuma mu da'awar mu da addinin mu da ibadar mu da kasuwancin mu muna cin ribar rayuwa ne inda zaman lafiya kuma a hakan da ɗakin da ba daɗin da yi najeriya dai ta fi mana mu ita muka fi so a kan mu je muna gudun hijira a wata ƙasa amma ina gaya muku akwai tarko tarko tarko da yawa da ake kulla mana don mu fada burin kawai ƙasar ta rikice a tada hayaniya ana nan fa kawai wata rana aka ce gwamnonin kudu sun yi mitin sun haɗu sun fidda sako su ba a isa ba dole sai dai mulkin ƙasa ta koma a cikin 'yan kudu ko 'yan waye da sauransu shi ma aka kai ko shi ma duk zunguri ne mulkin najeriya na mai rabo ne ba wani magana ko ɗan kudu ko ɗan arewa wanda allah ya ba wa kawai shi ne kuma ba wani wanda zai zai ajiye mu akan wata doka ya ce mana kaza ya ce mana kaza wanda muke so muka ga ya cancanta shi za mu zaba, sai a zuba mai sai yawan ƙuri'a sai su ba shi kenan ba shi ne haka mulkin najeriya ya kasance na mai rago ne na mai rago ne duka wannan yan uwana mu kula da su saboda suna da alaƙa da rayuwarmu da addini idan muka bari duniyar ta lalace mana to wallahi tallahi addini ma ba za mu iya bauta Allah ba kuna fahimta na ya tura su hijira zuwa habasha wa kana awwal man hajar ilaiha usman Allahu akbar kaji mutum na farko da ya fara guduwa gudu ba yi hijira ya tafi usman bin affan wa ma'ahu zawjatuhu ruqayya bint rasulillah a tare da shi akwai matarsa yar gidan annabi ita ce ruqayya shine ba shi yace rakiya amma sunan ne ruqayya ne ka duba usman ya gudu da shi da yar annabi duk suka gudu suka hijira suka tafi ina kasar habasha wa kanu isna ashara rajulan wa arba'a niswa su mutum sha biyu ne da mata hudu kharaju na sirran sun fita suna kokoyewa a sirrance ɗaya bayan ɗaya haka ba su isa su cikin jama'a ba ba yanzu kamar kai ne ba yadda kake gadara kai dan Kano ne kana jin Kano ta kace wai a zo wani yanayin da wallahi baka isa ka fita daga garin Kano ba sai a boye malam bala'i ya kai bala'i kuma ku biyu ku uku hudu ba ku isa ku fita ba sai dai mutum ɗaya ɗaya wancan ya fita ta gabar wancan ya fita ta yamma sai ku je ku haɗa wani gudu shine mutasallili na sirra aka sabai suka fita daga makkan da suke gadara ta su wallahi da gumu aka sha wahala wallahi ma na haka suke tabbata suna barin annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai a cikin damun Allah ce wallahu ya'simuka minan nas Allahu akbar Allah ya ce zai kare shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa waffaqa Allah lahum sa'ata wusulihim ila sahil safinatayn suna zuwa zuwa bakin ruwa sai Allah ya datar da suka samu manyan manyan jirage na ruwa guda biyu fahamaluhum suka dauke su daman za su tafi ne وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من المبعث إن كان سوء ذلك مش أجل ونن أو رجب ne shekara ta biyar daga turo annabi an turo manzon Allah a matsayin annabi shekara biyar kawai lokacin da ake cikin wahala kan kuwa kwata-kwata annabi shekarar sa biyar da Allah ya turo shi a makka suka tashi suka fita ana tunanin su tsaya su taimakawa annabin a zauna a fafata garin da zai bane malam wannan makkan da kake tafiya umra fa wannan makkan da kake zuwa hajji fa wannan makkan da kake ji in ka shiga kamar kana ka shiga eh, aljanna ko ka shiga gidan rahama wallahi akwai lokacin da ta gagara zaunuwa ga musulmi ba da hannunsu wa kharajat quraishun fi atharihim ibn qayyim yace bayan musulmin sun fita su usman da yar gidan manzon Allah Rukayya da sauran wanda ke tare da su sai gashi sha sun samu labari suka ce mu bi su mu bi su mu kama su mu kashe su wai ka duba fa sun ma bar garin makka amma ba a kyale su ba fa wai sai an bi su an kama su ka duba adawa ta kafirai ko ka gudu fa sai an bi ka fa an je an yi maka ta'addanci suka ce mu bi su suka bi su din hatta ja'u sahil al-bahr suka je bakin ruwa falam yudrikuhum ba su su ba sun mabalagahun anna ƙuraishen kad kafu a rasulatsalar waɗannan sun isa har sun shiga habasha suna zaune jashi ya karɓi bakuncinsu sai labari ya zo musu cewa a to ai abin da kuke jin tsoro ma ya kau ai yanzu ƙuraisha ma sun kame ma sun daina cutar da annabi sun ce ne cutar da musulmi kawai faraja'u sai suka ce bari su zo koma gida dama me yasa suka gudu cuta azaba bala'i an hana su yawo an hana su zuwa kasuwa an hana su zuwa gona an hana su kaza an sa musu ido wannan abin ya sa suka ce bari su fita su bar garin su je gurin za su bauta Allah ta musu labari ya zo musu kwatam ta ce ba labarin gaskiya ba ne cewa ai an samu sauki ai annabi ma ya samu sauki su koma ku taimaka wa annabi balan ma kanu duna makka ta bisa sun dawo suna tafiya dab da makka bai su wato wani ɗan gajeren lokaci ba balagahum annahum ashaddu ma kanu adawa sai sai labari ya sake dawo sai ce dab yau ai bala'in da mutanen makka suke ciki yanzu ya ninninka wanda kuka tafi kabari me da da ku duka suka tsakaninsu da shiga garin makka ma fa bai wuce dan lokaci ka dare ba la ilaha illallah sun baro can habasha shi labarin ba haka bane ko kaga ashe tun da ma nan ana bada labarin ƙarya ballanta na yanzu wai wai wai wai wai so sai kai a hankali da labaran da ake yadawa ka bi hankali da su Duna فلما كانوا دون balaga بساعة بلغهم أنه أشد ما كانوا عداوة فدخل من دخل منهم بجوار wasu daga cikin suka ce kai ba dai mu shiga amma za mu shiga bijiwar in an ce bijiwar zan shiga ƙarƙashin kulawar wani har sai ta kai ga malam musulmi fa zai shiga maka sai ya nemi alfarmar kafiri ce da Allah zan shigo maka ka bani kariya shine bijiwan kamar yadda musulmi yana iya bawa kafiri shi ma kariya wa fi tilkal marra dakhala ibn mas'ud to a wannan lokaci ne Abdullahi ibn Mas'ud ya shiga makka kamar yadda zo a wannan riwaya yana zuwa fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salat ya tarar da manzon Allah yana sallah Allahu akbar annabi yana sallah sai ibn mas'ud sai masa sallama yana cikin sallah faram ya rudda alayhi annabi bai mai da masa ainihin wato sallamar ba saboda yana cikin sallah sai dai ya zo a hadisi sahihi idan mutum yana sallah aka yi mai sallama yana iya mai da sallama amma ya haka ya daga hannu haka shine mai da sallama a sallah to amma bai mai da masa da sauki ba saboda yana yin sallah a'a to da ba ana magana a sallah ba ya aka yi annabi bai mai da masa ba ولم يرد عليه هذا هو الصواب ابن تيمية ka شيء لي كذا قال ابن إسحاق قال وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الحبشة a wannan riwaya ce labari ya zo wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi suka tafi zuwa Habasha Islamu ahli Makka a wannan riwayar cewa aka yi sun isa Makka su Usman bin Affan da matarsa Ruqayya da sauran suka tafi sai aka ce musu ai mutanen Makka sun musulunta mutanen Makka sun musulunta waɗanda suke zagin wanda suke cutar da wanda suke cutar da annabi wanda suka hana a je kaza suka hana a kira sallah suka hana a yi kaza sun musulunta aka ce ai labari ya zo sun musulunta ashe malam duk wannan labaran da kake gani su mutanen makkan su suke kulla waɗannan maganganu a gaya wa musulmin don su dawo su kama su kashe su shi kenan um, فأقبلوا لما بلغهم من ذلك سكتاو يعني عند الأبار يزومون حتى إذا جنوا من مكة سيد السلو جمد مكة جنوا من مكة الجنة بلغهم أن ذلك كان باطلا سيد أبار يزومون سأي كرياني ولا متهم مكة لهم مسلم جانا سكرت إلا ذلك فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيا ba wanda ya isa ya shiga makka a cikinsu ba wanda ya shiga makka a faci sai da ya aika ya nemi tallafi da agajin wani ya ba shi kariya ko kuma a ɓoye a lallaɗe cikin duhu a samame ka duba garinsu ne nan aka haife su da iyalinsu da 'ya'yansu da komai amma wallahi sun gagara komawa mana wannan shi ne tarihin musulunci a farko kenan shekara biyar ko uku da tsoron manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin da musulmi suka sha wahala wa kana mimman kadima minhum daga cikin wanda suka zo daga cikin su a wannan lokaci ba a tsama biha hatta hajara ilal madina ya zauna a makka suka zauna a makka suka hijira zuwa madina fa shahida badr ya je badr wa uhud wato da uhud fa zakara minhu ibn mas'ud daga cikin su akwai abdullahi ibn mas'ud shi kam a cikin wannan rinzi ya daure ya dage ya dage ya dage ya zo ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har da aka tattara aka yi hijira bayan wannan hijira ta habashi ta farko da hijira ta habashi ta biyu to kuma an yi wata hijira shine babban hijira da aka tashi da hijirar makka ma gaba ɗaya ma Allah ya ce manzo Allah ma ku tattara ku bar musu makka koma madina gaba ɗaya sai da ba aka je madina aka zauna aka samu ƙarfi aka kafu shine musulunci ya samu dama ba aka zo aka yi fatuwa makka aka daɗa bude makka sannan aka shige da aka kafa musulunci a ciki kun ga akwai aiki ko mutane samari matasa kamata a je makaranta a yi karatu addini fa dole fashe an yi gwagwarmaya wannan shine tarihin mutanen farko da irin wahalar da suka sha to kar ku yi tsammanin kuma za a kyale ku amma abin da ake so da ku sai a ce da ku sabran sabran sabran sabran sabran ai hakuri Allah ubangiji ya hada mu da manzon Allah a tafkiyar وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته